Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba da Ku tambaya ni ke Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke ƙara ƙaimi a yunkurin daƙila annobar virus da kuma neman rigakafi. Wani abin da kuma ke ɗaukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi ci gaban iyali. Na tambayi baƙuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki. To idan mace ta samu kanta cikin wannan yanayi da muka samu kanmu da juna biyu. To idan cikin farkon ciki ne kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata hudu to ya kamata ta yi haƙuri ta zauna a cikin gida. Sai dai in tana da matsala. In ba ta da matsala dan dai haka kawai lafiya salin a ta je gwaji to ka yi haƙuri ta zauna a cikin gida. Idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai je su ga likita abin da ake nufi yanzu kun kun tuna a lokacin da muke zuwa a da na kafin wannan annoba idan kika je asibiti za a ce zo bayan wata wa tashi hudu in kike karami ne idan kike kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti sati sati yanzu abin da aka canza ake a asibiti shi ne idan kike lafiya launi sai a ce ki zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu sai a ba ki magungunan ki na wata biyu idan kuma cikin kin kusa haihuwa maimakon sati sati sai a ce a baki sati biyu sai a ba da lambar wayar mai anguwar zoma inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar zoma na ku ta zo ta ba ki shawara in kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a ku ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a binnaye amma a karkara inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba muna ba da shawara duk wanda mai ciki da tashi da dai asibitin su da sensory din na su je su ga ma'aikatan lafiyarsu su kamar yadda ya kama yadda suke yi ba a shi sai dai abin da ya karu kawai shi ne a yawan tsaftar wanke hannu a rufe hanci da ɗan kafin yara su miki oyoyo kafin ki ɗauki abinci kina sauri su dawo kina jin yunwa kina shigowa gidanki ko kafin daga kofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannunki da sabulu kafin ma shi shiga bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba, ba kowane matakin kamuwa da cutar nan ake zuwa asibiti ba akwai da dama da suka kamu da cutar nan sukan yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum to akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake faɗan a madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo duk da yake ba a tabbatar da haka ba to akwai waɗanda suke maganan sirace din nan yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. malama alheri wannan abin da ake yi a madagaskar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu bane ta zargada ne ta zargada dai wannan namu ne na gargajiya shine suke haɗa ta zargada da waɗansu abubuwa suke sha hmm. suke magani to a likitance kin ga kamar ku a america idan mutum ya samu sai ya ce a gwada shi sai wannan self isolation din bai iya yiwuwa a nan Najeriya saboda al'adar mu na san jama'a mm. abu ne kuma mai kyau don haka mu a wajen mu duk wanda aka same shi da shi idan kamar waɗanda suke da hali suna da inda za su kun tallace kansu su daɗe a tallace ana cewa su tallace kansu amma idan kamar yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullum ku uku kuke kwana a ɗakin ko wani dangadan ma ku hudu kuke kwana a kai to a irin wannan ana son mutum ya je inda ake kira isolation center in aka je isolation center to za a ba mutum wajen zama a killace inda duk wanda suke wajen duk ma masu wannan ciwon ne to za ku zauna kuna zaune ana da ake bayarwa shine kawai yawanci immune booster. za a ba ku sinadarin malami da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaki wannan ciwon to kamar wanda su suka kwanta ba su da lafiya akwai magunguna da ake ba su su magungunan nan ba wai suna kashe shi kwayar cutar ba ne a'a suna karfafa jikin mutum ya yaki kwayar cutar da kashi to a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine din da kuma zinc a wani lokaci kuma akan samu irin kamar aka samu ɗan wani cuta kuma da ya kara akan kara azithromycin to waɗanda ake fara mutane ba wai sun su suna kashe ƙwayan cutar bane a'a domin suna ƙarfafa mutum jiki ne ya yi ƙwayan cutar da kanshi domin dama abin da ake so mutum ya yi ƙwayan cutar da kanshi da kanshi jikin shi jinin shi ya yi eh, ƙwayoyin cutar to abin da ake yi kenan a asibiti shi kuma wannan magana da ake ta magana na amfanin ta zangade ya warkar da maganin akwai nan Najeriya da ake magana ha 25 shi ma zarga da ne aka hada da waɗansu abubuwa har yanzu ana bincike a kai a nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an ce sun kansu gwamnatin Madagascar ma sun ba Najeriya an ce a karɓo. shugaban ƙasa ya ce a karɓo a zo a duba a gani menene maganin tukunna. to da haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi wannan ya yi to amma babu tabbas babu tabbas To likita ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta ga misali akwai batun waɗanda suke har akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan Amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta. Wani ɗan Najeriya da cutar ta kama shi shi ma ya bayyana cewa mu. kana jin lumfashi na karewa ko baka da karfi dai karka kwanta ai ta motsa jiki menene tasirin motsa jikin na ga eh, yakar wannan cuta ga wanda ya kamu da ita motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon da wanda yake neman kada Allah ubangiji ya sa ya kamu da shi saboda shi wannan cutar tana sa ne mu kasa shakan iska iskar da Allah ubangiji ya azurta mu da shi da mu shakai iska mu da ke ne ke sa muna rayu to shi wannan yana alamune, to wato sai to ita kuma hukumu ka ka kwanta kai bacci sai ka kara bacci ta daskare ta zama kamar da ake so shi ne ya zama na yana cikin aiki shi hukumu ba ya aiki sai in kana hura kamar zagazagin masu yin masu yin eh, fatanya yaɗi nan ya ake kira su makera eh. kamar cikin makera ne ana hura shi ana ana danna don haka kwanciya kwata-kwata ko zama ka daɗe a waje ɗaya ba naka bane ko rashin ƙarfi don haka ma abin da ake so shi ne, inda ma mutanen karkara suka more mana kenan mu mutan da mu amma su ba sa zama waje ɗaya duk inda za ka dama da kafa ka kake ruwa sai ka ga dan mutumin karkara ya ce maka ai nan nan kurkusa ne in ka rinka tafiya sai ka ga a'a kilomita biyar ne nan nan kurkusa to wannan motsin da ake yi a jiki mutanen karkara ko kun fi morewa ko ci gaba da yi mutum ya yi faskare mutum ya yi mata yi surfe yi surfika waɗannan abubuwan motsa jiki suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu yi wanka in kwanta to wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai kwanciya ba na eh, ba na wannan zamanin bane ko kana so ka ka samu ko ka samu maka kana neman kawari abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin 'yan uwa da kuma abokan arziki. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mai Roman Dara da kuma Cibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba